kamfanin nnpcl inda take cewa sun rasa ina ne alkiblarsa kan harkar farashin fetur a ƙasar. dangote refinery ya sayar ma da kamfanin nnpcl kan farashin naira 898 mu da muke zaton cewa ya kamata a ce gidaje 125 sun lalace kana an Kin cikin gida ya haramta wa kafofin yada labarai tattauna batun lafiyar shugaban kasa Paul Biya sunana Umai Masana Abdulmomin amma kafin mu je ga rahotanni ga ya Zubairu da labaran duniya. ma'aikatar lafiya ta ƙasar lebanon ta ce wato mutum akalla goma sha takwas ne aka kashe sannan kuma aka raunata fiye da casa'in a hare-hare da isra'ila ta kai ta sama a wani yanki da ke tsakiyar birnin beirut hayaki ya rika tashi daga wurin da al'amarin ya faru yayin da ma'aikatan ceto ke amfani da tocila wajen neman masu sauran numfashi a ƙarƙashin baraguzai a cikin duhu. It's the third time the central Beirut has come under attack since Wakilin BBC ya ce wannan shine karo na uku da ake kai wa tsakiyar birnin Beirut hari tun bayan da Isra'ila ta faɗaɗa faɗan da take da Hezbollah. Majiyan tsaro a Lebanon sun ce wani babban kwamandan Hezbollah ne aka kai wa harin. Wani kwamitin bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zargi Isra'ila da aiwatar da wata manufar lalata tsarin kiwon lafiyar Gaza da gangan. Masu binciken masu zaman kansu sun ce hare-haren da Isra'ila take kai wa cibiyoyin kiwon lafiya da kuma kisa da azabtar da ma'aikatan jinya sun zama laifukan yaƙi. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kuma ce an ci zarafin Falisɗinawa da ake tsare da su a Isra'ila. da kuma waɗanda ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza da suka hada da azabtarwa da cin zarafi ta hanyar lalata. Sai dai Isra'ila ta zargi masu binciken da goyon bayan wani ɓangare. Ma'aikatan hukumar bayar da agajin gaggawa a jihar Florida da ke Amurka sun ceto mutane fiye da dubu hudu tun bayan da guguwar Milton ta afkawa jihar. Sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mariocas ya ce akalla mutane goma ne aka ba da rahoton sun mutu sakamakon mamakon ruwan sama da iska mai karfi da guguwar ta haifar. We Ya ce muna da duk wani abin da ake bukata domin kai ɗauki cikin gaggawa ga waɗanda guguwar Helen da Milton suka ɗaiɗaita. Sai dai muna buƙatar ƙarin tallafi. game da haka ne mr mayorkas din ya kira ga majalisar dokokin jihar da su gaggauta tallafawa hukumar bayan sun dawo daga hutu labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen hausa na bbc Shugabannin kasashen Masar, Somalia da Eritrea sun amince da karfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro domin taimakawa Somalia wajen magance wato ta'addanci. a tattaunawar da suka yi a kasar eritrea shugabannin uku sun tattauna kan rikicin sudan da kuma yadda za a tabbatar da tsaron tekun bahar maliya wata muhimmiyar hanyar ruwa a najeriya ci gaba da takun saƙa tsakanin somaliya da habasha dangane da shirin kulle yarjejeniya da yankin somaliland mai cin gashin kansa wanda zai ba kasar damar gina tashar jirgin ruwa a bangaren sa na tekun wato bahar maliyar domin samun amincewarta a matsayin ƙasa mai 'yanci. Ah, kuma takaddama kan wata madatsar ruwa a kogin nilu da kuma buƙatar amfani da teku sun sa dangantakar da ke tsakanin habasha da masar da kuma eritrea ta yi tsami babbar jami'ar da ke kare hakkin yara a ƙasar australia ta yi kira ga jihar northern territory da ta dakatar da wani shiri na rage shekarun aikata laifi zuwa goma anne hollins ta ce shaidun sun nuna cewa shirin jihar na hukunta yara ƙanana masu shekaru goma a kan miyagun laifuka zai haifar da wato ba zai haifar da komai ba illa saka yaran da suka aikata laifi su aikata manyan laifuka nan gaba a rayuwarsu. The Northern Territory's newly elected leader, Leah Finocchiaro, wants Wakilar BBC ta ce zaɓaɓɓiyar gwamnan Northern Territory Leah Finocchiaro na son ta zartar da wata doka a makon gobe. wadda za ta ba da wato wadda za ta ba 'yan sanda damar bincikar yara masu shekaru goma tare da tuhumar su kan aikata laifi a cewar ta yin hakan zai ba hukuma damar ɗaukar mataki a farkon rayuwar yaran da ke fama da damuwa ko matsaloli sai dai sauran sassan kasar australia sun ɗauki mataki da ya hannun riga da na jihar ta northern territory saboda suna son su kara shekarun da ake tuhumar yara da aikata laifi zuwa sha hudu to ƙarshen labaran duniyar kenan. To Raliya Zubair kenan da labaran duniya. To za mu soma rahotannin ne daga Lebanon inda dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce hare-haren tankokin yakin Isra'ila sun fada a ginin hedikwatar su da ke kudancin ƙasar. Yayin da dakarun Isra'ila suka ci gaba da lugudan wuta kan Hezbollah. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai dakarun ta biyu na wanzar da zaman lafiya da aka jikata. Italiya da jami'an take cikin sojojin da aka kai wa hari ta yi Allah wadai tare da kalubalantar Isra'ila. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a yanzu haka Isra'ila ta kai hari kan sansanoninsu guda uku a cikin kwanaki biyu a yayin wani taron manema labarai a birnin New York. Mai magana da yawun babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Aziz Haq ya karanta wata sanarwa da ke Allah wadai da ayyukan rundunar sojin Isra'ila kan rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar da ke Lebanon. UNIFIL reminds the IDF and all parties of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property. Rundunar wajen da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Labanan na tunatar da sojojin Isra'ila a sauran ɓangarorin haƙƙinsu na tabbatar da tsaron lafiya da dukiyoyin ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya kuma su mutunta dokar da ta hana keta ka'idojin shiga gine-gine Majalisar Ɗinkin Duniya a kodayaushe. Rundunar wajen da zaman lafiyar na kudancin Labanan ne domin taimakawa a dawo da zaman lafiya ƙarƙashin umarnin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. duk wani yunkurin na kai hari a kan masu wanzar da zaman lafiya babban laifi ne na keta haddi a dokokin jin kai na duniya da kuma yarjejeniyar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta shekara ta 1701 rundunar wanzar da zaman lafiyar na ci gaba da bibiyar rundunar idf kan haka a bangare guda kuma wata hukumar bincike a majalisar ɗinkin duniya ta ce isra'ila na aiwatar da tsare-tsare da gangan domin rusa tsarin kiwon lafiya a gaza matakin da za a iya sanya shi cikin ayyukan laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangi masu binciken da ke zaman kansu ƙarƙashin tsohon kwamishinan kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya Navi Pillay ya zargi Isra'ila da ci gaba da kai hari kan cibiyoyin lafiya ba ƙaƙƙautawa da kashewa da azabtarwa da riƙe ma'aikatan lafiya da kuma kai hari kan motocin asibitoci. Sai dai kuma Isra'ila ta yi ikirarin cewa ƙungiyar Hamas na amfani da asibitoci a Gaza a matsayin sansanoninsu kuma suna ɗaukan matakan tabbatar da harin bai shafi fararen hula ba. A gaida Aisha Aliyu Jafar. To anan kuma kungiyar dillalaman fetur masu zaman kansu Ipman a Najeriya ta bi sauran 'yan Najeriya wajen nuna rashin amincewarsu da karin kuɗin man fetur da kamfanin mai na NNPCL ya yi a jiya. Alhaji Salisu Tantan shine shugaban kungiyar ta Ipman a shiyar Arewa maso yamma ga kuma abin da ya shaida a tattaunawarsu da Haruna Shehu Tangaza. a matsayinmu na dillalan man fetur masu gidajen mai masu zaman kansu tsakani ga Allah wannan ƙarin kuɗin man fetur bai mana daɗi ba ko alama saboda shi ɗan kasuwa yana so a ce ya samu kaya da sauƙi don ya je sai dama da al'umma da sauƙi. Akasin haka in ya faru ɗan kasuwa shi kan shi zai rika wannan kasuwanci a cikin ɗimawa da damuwa a irin halin da muka samu kanmu kenan a jiya. da muna tunanin ai tun da an ce za ku sai man nan kai tsaye ga matatar dangote kuma nnpc ta ce ta tsame hannunta watakila za a samu sauki kwarai kwarai kwarai da gaske mu ma wannan saukin mun yi tunanin cewa za mu same shi amma sakamakon abin da ya fito daga hukumar nnpc a jiya mu gaskiya abin ya ba mu mamaki dangote refinery ya sayar ma da kamfanin nnpcl kamfanin nan na ƙasa a kan farashin naira 898 amma abin ban mamaki mu da muke zaton cewa ya kamata a ce kamfanin nan ya sayar mana da man nan a akan naira 800 mu kuma mu je mu sayar ma da al'umma da sauki sai kawai aka san haka ya zo ya faru mu yanzu ana cewa mu je mu saya kan naira naira dubu ɗaya da naira goma mu biya kuɗin transport na dako mu kawo shi gidajen mu sannan mu ce za mu sa ribin mu a nawa ake so mu sai ma da al'umma wani zai ce me yasa to kuma ba za ku je kai tsaye ga mata ta dangote ku sau man a kan naira ɗari takwas da da takwas ba kamar da shi kamfanin mai ya sayo tunda ya riga ya ce ya tsame hannunsa daga zama mai shiga tsakani harka na kasuwanci na irin wannan manyan kamfanoni akwai ka'idoji akwai procedure da ake bi muna nan muna bin wannan matakai kuma da izinin Allah za mu je wajen amma abin da muke so a sani abin da muke zulumi abu ɗaya ne farashin da dangote refinery ta sayar ma da nnpcl akan naira 898 ba mu da tabbacin kamfanin dangote refinery za ta iya sayar mana da wannan mai ɗin a wannan farashin saboda yarjejeniya ne tsakanin kamfanin nnpcl da kamfanin dangote refinery za mu sayar maka kai kamfanin dangote refinery gurɓataccen man fetur a kan farashi kuma da za ka biya da naira mu 'yan kasuwa ba mu da ɗanyen man fetur ɗin fa da za mu sayar ma da dangote saboda su ma da suka ba shi suka sayar mai da ɗanyen man fetur ɗin ba sun sayar mai da isasshen ɗanyen man fetur ɗin da yake adadin abin da yake bukata ba ne sauran ɗanyen man fetur ɗin zai tafi kasuwan duniya ne ya je ya so sun da ɗanyen man fetur ɗinsa sannan kasuwan duniya da zai je da dala zai je ya so su ɗin wannan ya zo ya sayar so kaga farashin zai zama biyu na kamfanin dangote abin da ya sayar ma da kamfanin nnpcl based on arrangement ɗinsu zai zama daban mu kuma da za mu je mu saya a hannunsa ya ce yana ba 'yan kasar haƙuri tare da ya musu albishirin cewa farashin zai iya saukowa idan sauran matatun mai suka fara aiki ga dangadan a kasar kenan malam lawan sade shine shugaban reshen kamfanin mai kula da cinikayyar danyen mai da fetur da kuma gas wato nnpc trading ga kuma abin da ya shaidawa haruna shehu tangaza mun yi wannan magana eh, kuma za mu ci gaba da bayanin ma 'yan najeriya kuma na farko muna ba su haƙuri eh, amma ita kasuwar mai dama haka take eh, tana tashi sama kuma tana yin ƙasa yanayin yadda mai kasuwar duniya ke kamawa to amma abin alfahari abin jin mu shine yanzu matatun mai da suka fara aiki a najeriya daidai kuɗin da suka sai gurɓataccen mai za su sarrafa aka zai abin da aka samu na fetur ya fito to wannan farashi shine zai kama abin da za a sayar kuma tunda da duka yanzu yarjejeniya da aka yi a naira za a sayi gurbataccen mai a naira za a sai da fetur za a fito da shi so don haka akwai saukowa na'am kwarai da gaske yadda kasuwa ta kama haka za a yi idan yau gurbataccen mai ya sauka kasa kuma rau da canjin naira da dala ya zama ya sauka kasa. to yana tabbatar maka da cewar farashin mai zai sauko ƙasa sosai haka kuma idan ya zama aka san haka cewar ya kara sama ne shi ma haka zai bayar. Akwai 'yan ifman da muka yi magana da su na farko dai suka ce ba su ji daɗin wannan matakin da kamfanin nnpc ya ɗauka ba na ƙara kuɗin mai sannan kuma suna ganin kamar ya yi abin da bai dace ba domin yana neman riba akan wannan fetur ɗin da ake samarwa cikin gida eto eh, na'am haruna kaga kamar su ƙungiyar ikman eh, kamar 'yan kasuwa ne da suke hulɗa da nnpc saboda su da mai ne da suke da gidajen mai wanda kuma sukan zo su sai mai a wurin nnpc farashin da ya kamata su saya kuma nnpcl tana sayar musu suna kaiwa gidajen su yadda kamar ita ma kanta nnpcl din take da ita nata gidajen man da take da wanda suke zaman kanta so suna wannan hulɗa tsakankanin mu da su matsayin abokanan kasuwanci ne mu da su yes an ƙara kuɗin mai saboda yanayin kasuwa ta canza da kuma tallafi da babu yanzu to dole yanzu farashin mai da zai kama eh, shine akan wannan sabon farashi ne za a kama na kono ne za a sai da lita abin da suke cewa shine kamar kun sawo mai daga matatar dangote akan naira 898 akan kowace lita su a tunaninsa za ku zo ku sassauta farashin ne ku sai da musu kamar akan 800 domin mai ya tsaya da yake amma kuma sai kuka ƙara kuɗin lita ɗin ma zuwa naira dubu da naira goma. Eh wannan yana da kyau su samu bangaren kamfaninmu na nnpc retail wanda suka shiga yarjejeniya da su su zauna da su su fahimci juna su daidaita ga abin da na sayi mai ga abin da zan sayar maka su ma kuma ga abin da za mu saya so a samu eh, daidaituwa kuma dama shi yadda ƙa'idar yadda suka sa hannu a takardar yarjejeniyar da suka yi shine duk lokacin da aka canja farashi ko sama ko ƙasa a ranar da za a ba mutum kayan mai farashin da ya kama shi ne ranar za a baka Malam Lawal Sadi kenan shugaban reshen kamfanin NNPCL mai kula da cinikariyar ɗanyen mai da fetur da kuma gas wato NNPC Trading a Najeriya. Da haka agogo muke cewa karfe tara saura kwata a Najeriya da Nijar takwas saura kwata agogon GMT Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labarin da muka wallafa. To gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya amma yanzu bari shirin ya yada zango a Kamaru inda wata sanarwa da ministan kula da harkokin cikin gida Paul Atanga Inji ya sawa hannu ta haramtawa kafofin yada labarai tattauna batun lafiyar shugaban kasan Paul Biya. Ministan ya ɗauki wannan mataki ne sakamakon ci gaba da raɗe-raɗe a shafukan sada zumunta kan jinyar da aka ce shugaban kasan yana a wata wani asibiti da ke can ƙasar Switzerland. Ministan ya ce tattauna batun kiwon lafiyar wanda yake wakiltar madafin iko na da nasaba da tabo harkar tsaron ƙasa. Gane rahoton Muhammad Babalala. Bayan tagwayen ƙarin hasken da kakakin gwamnati ministan sadarwa Rene Emmanuel Sadi da daraktan kula da harkokin karan kan shugaban Kasa samuel vondo ayolo suka fitar dangane da abin da suka kira jita-jitar da ake yi cewa wa'adin zaman duniya na shugaban Kasa fulbiya ya cika babu ta yadda kuma wasu mutane za su biyo baya suna yin wasu bayanai da sharhohi dangane da kiwon lafiyar shugaban Kasa a faɗin ministan kula da harkokin waje Saboda haka ministan ya ci gaba da cewa ya ba wa gwamnonin larduna umarni kada su yarda a saurari wani bayani a kafafen yada labaru masu zaman kansu a cikin shirye-shiryensu na ranakun aiki ko kuma na ƙarshen mako da a taɓo wannan batun. ya kuma ce su tabbatar da cewa suna naɗar shirye-shiryen da ake watsawa a duk kafafen yaɗa labarun da su shafukan sada zumunta kuma su tantance duk wani bakon da za a gayyata domin ya yi magana a kan haka ministan kuma ya kammala da cewa duk wani wanda ya saba wannan matakin doka za ta yi aiki a kan shi tun bayan musanta labarin mutuwar shugaban ƙasa da Emmanuel Sadi Danfondo Ayulu suka yi, tarin jama'a na fagen siyasa da wasu ɗaiɗaiku su ma suka nuna rashin gamsuwarsu game da bayanan da ministocin biyu suka bada game da shugaban ƙasa, bukatar da su jama'ar suka gabata ita ce a nuna musu shugaban ƙasa Folbiya a sarari, ba fitar da sanarwa ba ne ita ce hujjar nuna cewa yana nan lafiyar shi Muhammad Babalala sashin Hausa na BBC. daga yawun da a jamhuriyar Kamaru. To a Najeriya, hedikwatan tsaron ƙasar ta yi nasarar kashe wani kasar guman daji da ya addabi jihar Jigawa da kewaye a wata gama da suka yi da jami'an tsaro a cikin makon nan. Wani na kunshe cikin wata sanarwa da mai magana da yawun hedikwatan tsaron ƙasar Manjo general Edward Buba ya aiki wa manema labarai. Ya kara da cewa sojojin sun kuma kashe karin 'yan bindiga 165 da kama wasu da ake zargi su 238 a samaman da suke yi a sassa daban-daban na kasar domin tabbatar da tsaro. Ga rahoton Badriya Tijjani Kalarawi. sanarwar da manjo janar edward buba ya aiki wa manema labarai ta ci gaba da cewa sun yi nasara hallaka dan bindigar nan da ake yi wa lakabi da mai hijabi da mukarrabansa a fafatawar da suka yi da sojin najeriya a jihar jigawa sun kuma yi nasara kashe sama da mukarraban mai hijabin 100 da kama sama da 200 sun kuma kwabutar da mutane 188 da barayin dajin suka yi garkuwa da su domin neman kuɗin fansa a bangaren kudancin najeriya ma sojojin sun yi nasarar kama wasu mutane 35 da ake kyautata zaton masu satar mai ne ta hanyar fasa bututun mai da aka